tun ana tsammanin kuɗin biliyan arba'in ne a da bincike ta sai muka ga kuɗin nan ba biliyan arba'in ba ne ba total kuɗin da ake bin su gaba daya na mona major market shine biliyan ɗari uku da arba'in da tara da miliyan ɗari da goma sha takwas da dubu ɗari hudu da goma sha ɗaya da ɗari biyar da hamsin da shida da ɗigo talatin da bakwai su ne kudin da ake mai su ba ko biliyan 40 da ake magana ba to daga ciki ciki hikima ubangiji daga watan bakwai na 2016 zuwa watan bakwai na 2017 wannan ofis ya samu ya kwato hannun waɗannan major marketers biliyan 328 da, da miliyan 988 da, da 296 da naira 990 da kobo 62 su ne aka kwato yanzu daga tunanin major marketers irin su corn oil mobile oil eh, total mrs ovh energy owando fort oil nipco kowane major marketers ga man da aka bashi ga kudin da ga man da ya biya so nawa ne bai biya ba muka gano kana sai muka fara aika takarda ga dukkan major marketers duk Najeriya cewa muna gayyata su su zo don su yi mana bayani su kansu NNPC din mun kama su sun zo nan abinda suka a lokacin kayan a kawo mana kisin akwai kuɗi hannun NNPC retail over 39 billion biliyan 39 kuma yana tabbatar maka wannan biliyan 39 mun rikobar nasu gaba daya hannun su yanzu wannan kudade da kaci biliyan 328 da doriya da kuka samu damar kwatowa suna ina a halin da ake ciki yanzu waɗannan kudin suna nan cikin a nnpc tsa account da ke central bank of nigeria amma mun tsaya mun duba mun ga cewa to lokacin da ake wannan abun kada mu kawo hardship ga 'yan najeriya tsanani tsanani in muka matsa ka san da mana mutanen suke sai kan cause another problem wasu matsalolin so sai muka amfani da hikima mun yadda su biya kudin a TSA account din NNPC NNPC su aiko mana takarda cewa kamfani kaza ya biya kudin nan da ke hannunsu kaza rana kaza su kuma major marketers su masu aiko mana so da muka gama tattara bayani shine muka ci muka cimma wannan figa da muka baku so yanzu abin da next shine wannan kudin mu rubuta takarda mu aika ma headquarter mu ta EFCC cewa ai directing NNPC su aika wannan kudin su cire su daga TSA account a maida su into Federation Consolidated account babu wanda muka kai kotu duk wanda muka kira muka gwada mai ya gani ita gaskiya guda ce in ka yi daidai ma ka sani in ka yi baka daidai ba ka sani ita hukumar nnpc ba ta kama da kara ba duk da dai ita ke da hakkin amsosu amma mu hukumar nnpc da kanta ba ta kama da kara cewa kamfanin manyan na major market sun cinye mana kuɗi ba iya binciken da kuka har kuka samu wannan nasara ba ku iya gano cewa kaman akwai haɗin baki da jami'an nnpc ba idan kuma haka ne su yanzu ina makomarsu to a kamar yadda na ma ba mu gama ba har yanzu muna cikin bincike ko ba gaskiya ba a kuma ba za mu ce babu haɗin baki da su ba amma su ma ta wani ɓangaren ba kama su shugabannin wanda ke sama a yanzu sun ba mu haɗin kai e mu hikima da muka yi amfani da su ita ce mu tilasta dole takardun da muke so a ba mu sai an bamu to babu compromise haka muka yi kuma ta wannan takardun da aka bamu wata sa'a za ka ga an zo mana da jikuna in ka gansu ma sai ka rance da Allah ka ce baka kwana wani zai gudu to yanzu a ƙarshe dakta idan kuka kammala bincike duk da cewa waɗannan sun dawo da kuɗaɗe za ku tume su da wani laifi ne misali haka su ma kuma jami'an NNPC din ai in dai aka kama mutum da laifi ba za mu ce ba za a tume shi ba sai dai in ba a kama ka da laifi ba ai babu dalili da za a ce an kama ka da laifi kuma ba za a tume ka ba